yayin da ake haramar rantsar da sabar gwamnati a Najeriya yanzu haka kuma wani batu da ya taso shine batun shugabancin majalisar dattawa da na wakilai inda shugabannin jam'iyyar APC a shiyar arewa maso gabashin Najeriya ke fakirin cewa da su Sudana a wata sanarwar da suka fitar shugabannin jam'iyyar sun ce lokaci yayi da za a ba wa shiyar arewa maso gabashin Najeriya shugabancin majalisar dattawa ko kuma na wakilai Mr. Bidi Law da ke zama mataimakin shugaban jam'iyyar na ƙasa a shiyar arewa maso gabashin Najeriya ya ma bayyana dalilansu na wannan kira Southwest kamar suna da vice da so su ba dai dole su hakura su bar mana ɗaya daga cikin wannan south park ba su da kowa ba su da senator a APC ba su da House of Rep member senators na APC sabon zuwa ne daga daga Delta amin daga Edo sabon zuwa ne senator ba senator daga South South ba senator daga South East so kaga abin ya zama tsakanin mu da North Central North Central kuma ba sai ka ce eh, sarauta North Central sun saba yin Senate President sun yi Ame buke. David Mark ya yi wajen so AK eh, eh, eh, akwai wani kuma wanda Yoki Ayu ya yi. So a demokradiya gashi shi mun ci su kuri'a. So ya za zo sake neman Senate President. To ko ne alfanu wannan kujera ke da shi ga shiyar arewa maso gabashin Najeriya? Wannan ita ce tambayar da ne wa ta Aisha Jumai Alhassan da ke wa jam'iyyar APC takarar kujerar gwamna a jihar Taraba. Muhimmu na North East guda shida duka mun kawo APC. Gwamnoni idan Allah ya yarda gwamnonin mu duka shida idan Allah ya yarda da yardan Ubangiji ga halamun da muke gani Allah zai ba mu sa'a za mu kawo gwamnoni. to idan mun kawo wannan eh, da me za a fi mu sannan ba mu taba wani wannan position na kakaki ba saboda haka muna nema muna fata kuma a APC da gwamnatin mu na APC za su duba wannan al'amari su ba mu kakakin majalisa a wannan fanni na North East yanzu kam tunda jam'iyyar canji ne ta hau mulki tunda jam'iyyar adalci ne ta hau mulki na tabbata mu yan North East za mana adalci wannan karo za a ba mu wannan matsayin wannan ma dai na zuwa ne yanda shugaban Najeriya mai jiran gado janar Muhammadu Buhari ke kawo wata ziyara a yola da kuma jihar gombe inda ma zai karbi wasu kusoshin jam'iyyar pdp da za su sauya sheka ciki kuma har da wasu tsoffin gwamnoni to koya shugabannin jam'iyyar apc suka ji da wannan ziyara alhaji hassan jikado shine shugaban jam'iyyar apc a jihar taraba ai alhamdulillah saboda mu north east mu ne muke da kuriya mu ne na uku a najeriya baki daya saboda haka general zuwan a anan in allah ya yarda za a ga yadda mutane eh, eh, za su shigo jam'iyyar apc kuma za su dinga eh, murna da irin abubuwan da suke yake faruwa yanzu a Najeriya saboda da dama da cikin mutane suna nema yadda za su yi masa murna ma yanzu lokaci ya zo saboda haka kowa da murna muna marabta sai yanzu mutane da me za ku fada wa shi shugaban kasar jiran gado bukatun kun Taraba ai ai da Adamawa da Taraba dama jiha guda ne saboda haka bukatun mu kusan iri ɗaya ne amma abin da zamu fada mu ne farko a Najeriya da muka fudda gamna mace kuma ta kai ga yanzu nan dai a halin da muke ciki ba abin da in ba dai wani ikon Allah ba dai mutane mutanen taraba sun ansa kira ibrahim abdullahi zizo sashin hausa na mura amurka daga yola a najeriya